وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يا كومؤمني الله تبس يا سوكرمك اجكن القران مي girma cewa idan kun zauna a kuka ji masu kafircewa da ayoyin Allah da yin izgili da ayoyin to ya waje ba kada ku zauna tare da su ku tashi ku bar wurin zaman nasu har sai in wani zancen suke ba kafircewa ayoyin Allah da izgili da su ba idan kuka zauna da su a yayin kafircewa ayoyin Allah da izgili da su bayan kun ji to kun zama irin su saboda kun saba wa Allah da wannan zaman kamar yadda suka saba masa da wannan kafircin Allah zai haɗa munafukai waɗanda suke bayyana musulunci suke ɓoye kafirci zai haɗa su tare da kafirai a wutar jahannama ranar alkiyama.